studio Kalangu. sashen Hausa. Gunguma man ɗantani ki gabatar muku da labaru ga kanun labarin. Shugaban tawagar jagorancin musamman na birnin Yame ya jiyarci garin Sudure. Yanda halin agaji da ake kawowa Nijar ya kasance shine ma'udin rahoton musamman na yau. Man sauraro barkamu da warhaka sai a jihar zama a sha labarun dalla-dalla. Mahukuntan yankin jihar Yame dungume da jami'an tsaro yau da sayan nan sun kasance a wurin da wa'anda ambaliyar ruwa ta rutsa da su a garin Sudure. Ma'anar wannan ziyara shine ɗuma rigakafin ɗauka bayan ƙararrawa a kiyaye da ma'aikatar hasashen yanayi ta yi da bayanin za a fuskanci babban hadari a nan yankin da wanda zai malala. Maryama Jalo ta ɗau sautin kalamun shugaban tawagar jagorancin musamman ta birnin Yame ga fasarar ta bakin mu tarihi Muhammadu. Mun samu labari daga ma'aikatar hasashen yanayi ta Meteo cewa nan da awowi 24 za a ƙara samun waɗansu ruwa masu ƙarfi. Don haka ne muka gaggauta na neman taimakon shaman tsaro na tondabiya da gendarmerie da su zo su kama muna mu da duka waɗansu itatuwa da suke iya toshe hanyar ruwa zuwa kogi domin kaucewa duka wata matsala ta ambaliya ga al'ummar. Muna ƙoƙarin ƙarfafa gyaran hanyar ruwa inda muka saka buhunan ƙasa domin rage wa gyabun ƙarfi inda kuma 'yan kwana-kwana suna iya ƙoƙarin su domin kula da mutanen da ambaliyar ta shafa da ma waɗanda ba ta shafa ba a jayo hankalinsu na su kiyaye da zarar suna cikin gidajen da ba su da tabbas to da sun ga ruwa masu ƙarfi kasu zauna a cikinsu. Ministan da ke kula da lamuran ruwa da tsafta ya kasance a cikin yankin Agadas cikin satin nan inda ya je gani da sa yanda cibiyoyin hakan ruwan sha suka kasance. A cikin wannan rangadi gundumomi biyar na yankin ya ziyarta. Ga fasarar kalamun da minista Isufu Katambe ya yi wa abokin aikinmu Musa Mamman. A ingala yawan ruwan da ake samarwa sun yi kaɗan ga bukatun jama'a da dabbobi a lokacin zafi da lokacin bukukuwan sallar gishiri. Matsalar fitar ruwa da dama bisa layin rarraba ruwa, kuɗin kula da tafiyar da ayyukan tace ruwa na da tsada sosai. A gadas akwai matsalar fitar ruwa sosai. Yankin riƙe ruwa na iya samun barazana ta gurɓacewa cikin gajeren lokaci. A sinatok jama'a sun samu biyan bukata baki ɗaya. Ana kan hanyar gina wata sabuwar rijiyar musa. ce samar da ruwa a cirozirin na gudana a bisa samar da mita cuba 750 a kowace rana da taimakon su nishar ga miri da ke kula da sai da majama'a a arlita mun lura da matsalar fitar ruwa sosai matsalar tsaron kaya a ko'ina da lalacewar janareto a ifirwa na layi ya yi karanci dalilin jona ciyuna na mutane da masu zaman kansu a gaida maman ada Ƙasar Nijar na sa gurin kasancewa madugu ta fannin sana'ar fata da jima. kalamar da ministan kasuwanci da fifita ayyukan masu zaman kansu ya yi kenan a yayin ziyarar da ya kai yau da sahe a santar artisanal na maradi da reshen da ke tattarawa da aikata safarar fata ga fasarar kalamun minista sadu saidu ta bakin mutari muhammadu idan akwai wani fanni a nijar da ya kamata mai bukun gaba da shi da tunkaho a bainar duniya to lallai bai huce sana'ar shima fata ba a cikin ƙasashe kasashen Afirka muna sahun gaba wajen jima fata. Kawai abin da ya rage kamfanin da suke sarrafa fatar domin mu shigar da ita a kasashen waje. A halin yanzu ma ana aikin fata koyaushe, sai dai fatar ba a kammala aikin ta ba. Mu fatan namu shine a haɓaka kamfanoni domin ganin cewa domin ganin cewa kayan da ake fitarwa a kammale suke. Mun zo ne mu wa masu wannan kamfanin gwiwa da suka saka hannun jari na miliyar biyu na sefa domin sarrafa fata za mu dafa musu tare da sabon proje na indiya da yanzu haka ya yi odar ɗimbin fata bari mu tattaka zuwa arewacin ƙasa a birnin agadas kungiyar rotap ta gudanar da wani taron ba da horo zuwa ga kwamin ɗin ingal arlit da garin agadas bisa yanda ake lissahin tare da ake karɓa ga kamfunan ma'adinai da yadda ake nazarta rahoto mai adalci akan tafiyar ayyukan tunar arzikan cikin ƙasa. Abdurrahman Mauli, magajin garin Arlit, ya halarci wannan taro. inda ya yi wa abokin aikinmu Anise Karim karin bayani kamar haka. Tun shekara 2014-2015 aka daina bada tarar da ake zubawa kananan hukumomi a shekara ta 2016-2017 mun yi raskwana da ta jibinta mana kaso na miliyar 13 da ba a bayar ba. Kamfunan ma'adinan na zuba wa gwamnati tarar. Gwamnati ne bayya mayar da ma kananan hukumomi a shekarun da suka shuɗe. mayar da tarar rabi da rabi take shigo mana kamfanin ma'adanan suna biyan jimillar tarar a cikin bitalmanin ƙasa suke zubawa a cikin jimillar ƙananan hukumomi na da kaso goma sha biyar bisa ɗari kashi tamanin bisa ɗari na tarar an umurta su ne ga gine-gine na makarantu da asibitoti kaso goma bisa ɗari a yi amfani da shi ga tafiyar da ayyukan hukumar da kuma bin sau da kafa na gine-ginen da ake zartarwa kenan ba kuɗi ba ne da za mu biyan albashin ma'aikata ko kuma magajin gari ya sai mota. Bayan zagaye na faɗakarwa da yin bincike kyauta ga cutar anta a cikin da'irar birnin Yamme, an gudanar da wani taron bada bayani a jiya da marece a nan Yamme ɗin, wato bisa ga yanda ake kulawa da wannan cutar. Dr. Madugu Bakar da ya gabatar da bayanin ya furta kalamun galgadi kamar haka ga Mai magana kaka za a yi binciken waɗannan cutuka yaya za a gane idan ana da cutar ko a'a. Na uku mun yi ɗan magana kan yiwuwar yin jinya da ke a tamayar da hankali kan abu biyu na farko shine sakamako ma'ana binciken da za a yi kafin a kwantar da mutumin. Abu na biyu batun magunguna da ya kamata a tana domin maganin waɗannan cututtuka game da cutar shawara a halin yanzu magunguna suna da inganci a rika daukar su har tsawon shekaru ita kuma cutar hanta magungunan da ake amfani da su yau taimakawa mutane samun lafiya cikin kashi tasa'in na masu cutar bayan watanni uku abu na karshe na lacca yin kira ga dukkan masu ruwa da tsaki likitoci mara lafiya ma'aikatar kiwon lafiya abokan hulɗa kowa ya sa hannunsa domin neman mafita kan wannan bala'i da ke ci gaba da yin barna musamman a ɓangaren matasa domin matasa ne suka suka fi fama da waɗannan cututtuka. Daga birnin Yame bari mu isa a yankin Damergu. Kamar sauran garuruwa a ƙasar Nijar, garin Tanut a cikin yankin Zandar na fuskantar yawan katsewar lantarki, lamarin da ke haddasa cikas ga al'amuran kasuwancin mazamna garin. Yaya ake tunkarar wannan halin a garin Tanut? Ga amsa a cikin wanga rahoto da Balkisa Hamidu ta naɗa mana, mama fasara mu Mutanen TANU tana fama da ɗaukewar wuta da ke kamari lamarin da ke kawo tsaiko ga ci gaban ayyukan samar da kuɗin shiga ga jama'a matsalar da wasu mazauna wannan yanki suke Allah wadda Ba mu da wuta a Tanu. A wuta masu wuta ita ita ce a tattalin arziki gaskiya komai ya tsaya. Ta taɓarɓare mu ba yau da shekara bakwai ba. Yanzu moto baka da inci kabar motan ka ko mun tsohon shi dalilin wannan rashin wuta ne dai abu ne sa kayan sanyi da ruwa da wani duka. Gaskiya matsala akwai ta kaɗan ne ake ba mu hutar in ka sai da abin da ka samu kuma kafin a sake baka hutar kuma na hannun naka ka kashe. Wannan ɗaukewar wuta da ba sassauci na shafar ɓangaren kiwon lafiya inda marar lafiya suke zama cikin zafi a cewar wani mazaunan Tanut. Kuma garin nan ya kai inda vrema in ka tayi opital abin sai ya baka ta sai. Magana da nake ma yanzu na baro kanwa an mata operation ta samu ɗanta. Akwai wata ahura ta ina gaya ma da oxygen abin fashi wannan na hanci kuma an ɗauke wutan. Gaban wannan ɗaukewar wuta ce ta jehi jehi ne mai janyo munanan illoli mazauna Tanut sun gabatar da shawara shawarwari. Mafita dai manya su taimaka su kawo mu gurub ko su jawo mu daga surai. Domin gano dalilin wannan matsala ta ɗaukewar wuta mai cike da illa mun yi ƙoƙarin jin ta bakin jami'in da ke kula da wutar lantarki na Tano, amma ya ƙi ya yi magana. Bayan na sha'antarwa wato da suka dakatar a kaɗe su albarkacin watan Ramadana, 'yan waƙe-waƙen Tal National sun dawo fagen na sha'antarwa sana'ar da suka wallafa sanarwar da suka wallafa satin da ya shuɗe a nan yame. Komi shigar fagen ya tana dama ma'abuta na sha'in. Jalo Maryama Kenda ta da Almeda Isufu, daraktan tawagar. muna son mu sake bude sabuwar shekara ta fannin al'adunmu na na gargajiya namu su mun muka ce yanzu ta national ya kamata a ce mu ma a wajen namu a fanni mu samu mu bude mu ma ta mu samu shekara ta ta yatsa al'adun Niger mu gano abin da ya kamata mu kai musu su ma ya kamata su a ce su ma su ga ta national suna ganin mu a tele suna jin mu a radio amma ya kamata a ce a kowace shekara ko da so guda ne mu zagaya su gane mu mu gane su saboda mu orkestra Niger ne ba orkestra wata kasa ce ba kenan ba mu ba 'yan Nijar ba harkin su mu sake yin album sabo kuma Allah sa katar da mutane saboda shi ma yin sabon aiki ne sai an yi wakoki ya 20 da wani abu kafin a zami waka biyar ko shida masu masu yi to shi ma a wannan lokaci ne kamata mu yi shi saboda shi ne muke to mu za mu zo za a buɗe shekara na al'adunmu da muke yi nan ga Nijar. Bari mu leka fannin wasannin motsa jiki tawagar kwallon kafa mena kade ta kasance a birnin bobo julasu a kasar burkina faso tawagar ta 'yan kwallon kafa kasa ga shekaru goma sha bakwai za ta taka leda a yau dinnan tara ga watan ogista wasar sada zumunta da za ta yi da tawagar kwallon kafa ta mali ranar sha biyu ga watan ogista kuma za ta kara da burkina faso wannan karo na sada zumunci na bisa turbar shirye-shiryen kwambalar fuda gwani na yankin yamma da haɗakar ƙungiyoyin ƙwallon kafa na nafiyar afirka ta yamma ifowa ta girka na masu ƙasa ga shekaru goma bakwai da ake tsarin gudanarwa cikin watan satumba 2018 a nan yame a wani fanni kuma ɗan tsereren gudun nan ɗan niger isufu sani ya samu galar zinari a kwambalar ƙasashen afirka ta triathlon da za ta da ta gudana wato zuwa ranar ɗaya har biyar ga watan ogista 2018 a kigali ƙasar ruwa wanda wannan galabar ta baiwa Nijar damar kasancewa ta farko a cikin ƙasashe bakwai da suka hallara. To mu je kai tsaye ga wato rahoton na musamman. Gabatar da raskonar halin da ake ciki bisa ga ambaliyar ruwa tun da mana zuwa ranar 6 ga watan Agusta 2018 a ƙasar Nijar shine ma'udin da ministan kawo agaji da kula da hatsura ya gabatar shi a nan yame. Habibu Garba ya naɗa mana rahoto a kai gafatar sautin da ya ɗanɗa. In mun kwatanta da bara bana gyaran da ruwa yi ya limka tunda bara a war haka muna da kamar mutum dubu ashirin daya wanda ambaliyar ruwa ta ritsa su to bana muna muna da dubu arba'in da tara a shida da wannan watan na takwas da muke ciki kenan sai in ce lalle in abin adiba ne haka ne kuma abin ya shahi ko ina daga agadas daga difa ruwa na ta cin gari kuma gariluwa kamar tawa kamar maradi kamar da magaran ruwa ya ci su sosai canjin yanayi ne kuma komai yana hannun Allah a yanzu sai in ce dai Allah ji karan su kuma Allah ba wanda wa ƴan uwansu hakuri shine mutum 22 suka rasu a shidda da wata gidaje wanda suka zube kamar dubu uku da ɗari da wani abu ne duka na faɗin ƙasar mu wanda suka zube saboda haka muka ɗau matakai tun yau da wata hudu tare da masu hannu shin suke dawa mu muka ce ya kamata mu halka saboda mai saboda ku je ku ajiye kayan gudunmuwarku kusa da jama'a inda in wani abu ya samu za ku kawo gudunmuwa da gaugawa ku bada to mataki shine akwai abin da ake daidaitawa kamar yanzu wanda ruwa ya ritsa shi irin wannan magidanci an ɗauke shi a Nijar kamar mutum mai iyali mai mutum bakwai a ƙarƙashin shi wannan shine muke cewa magidanci in sun yi bakwai sai a limka muka in sun kai goma ko sha hudu sai a limka abu biyu kenan zubin wannan ya kumshi kamar kilo ɗari na abinci ake baka ana baka mai ana baka sukari ana baka gishiri da sauransu to amma akwai sauran kaya wanda su ne eh, kamar tant gidan shiga ana baka wanda za ka yi kahin ka gyara gidanka gwamnati yana ba da ma gudunmuwa ta kuɗi wanda za ka zamanto ka ba da adawa maka don ka tada kagonka ba tsoro ba can magani da gudan sabro bangaren kamar kasan shi ruwa in an same shi ana yana zawa da illa ta cutoti iri iri wannan wajen bangaren nan likita sun dau matakai an aje kayayyaki na wanda za a kula da shi kamar kwalara kamar sauransu da Allah kiyaye inda har ya faru matakan sun rige sun dauku komai a hannun likita za su kula da shi Mun sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci ni kuma sai mu mai gobe idan Allah yarda a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya. Daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar, ku saurara shirye shiryen Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Niger.